أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu ورحمة الله wa rahmatullahi mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yayi kuma da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne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 na shekara ta 2024 kuma kamar kuma lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar Jalle oon babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na ana sajirus hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan makala sai da masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta yau kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko inda tambaya ta farko take cewa shi malam ya inganta cewar wanda ya mutu a ranar juma'a ya yi shahada kuma duk wanda yake musulmi ko da kuwa akwai wata ko kuma akwai wata falala da take tattare da ita ranar juma'a din alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in أما بعد alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mutuwa a ranar juma'a ba ita ce mutuwar shahada ba ba ta daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi lissafa a matsayin mutuwar shahada babu mutuwa a ranar juma'a amma akwai hadisi da imam ahmad da tirmidhi da wadansu suka rawaito daga abdullahi ibn amr ibn as radiyallahu anhu cewa baki sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min muslimin yau ban juma'a aw lailatal juma'a illa waqahu Allahu fitnatal qabr babu wani musulmi da zai mutu ranar juma'a ko daren juma'a fati Allah ya tsare shi daga azabar daga fitinar kabari wani hadisin da shi wasu daga cikin malamai su kai hujja akan falalar mutuwa ranar juma'a ko kuma daren juma'a wasu daga cikin malamai sun inganta hadisin kamar shi sun gina albani rahimahullah ta'ala da inganta hadisin da cewa hadisi ne hassan bi majmu'i turqihi wato aka tara sa zai kai hassan wasu daga cikin malamai kuma sun laurana hadisin daga cikin wanda suka laurana hadisin akwai tirmidhi da ya rawaito hadisin ya ce hadisi ne gari hadisi ne gari kuma tirmidhi ya ce hadisi gari da kan da'if kuma ma ya bayyana cewa laisa isnaduhu bi muttasil laisa isnaduhu bil muttasil wato isnadin sa ba bai cika ba akwai wani gibi a cikin sanadinsa a gibin da yake cikin sanadinsa shine akwai wani rawi da ake kira saifin rabi'a wani shi ne aka ce ya rubuci hadisin daga daga abubuwan al'as ana cewa bai ji komai daga wajen ba saboda ga akwai gibi kenan tsakaninsa da abdullahi ibn amur ibn al'as ba abdullahi ibn amur ibn al'as ah, sannan kuma wanda ya rawaici hadisin daga sa'id ibn abi hilal ne shabi ibn shi ba malamai sun yi magana akan cewa yana da rauni to da wannan ne malamai suka rauna na wannan ruwaya don haka imam bukhari a cikin littafinsa a cikin littafinsa as-sahih al-jami sahih ya yi babu rikicewa babu mauti yau litinin mutuwa ranar litinin sai kawo hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da annabi sallallahu alaihi ya tambaye ta wace rana a ya rasu ce da shi ranar litinin ya ce da ita wannan ranar lokacin baya da lafiya yana a kan shimfiɗar rashin lafiya ta ƙarshe yake tambayar yasa aisha a wacce rana a ya rasu ta ce masa ranar litinin ce wannan rana da muke ciki wacce rana ce ta ce da shi ranar litinin ya ce to ina fatan ya zanto tsakani da zuwa faduwar rana wato allah ya karbi raina wato yana fatan ya zanto allah ya karbi ransa shi ba a cikin wannan ranar don ta dace da ranar da allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin ta kuma Allah dai bai kaddara a lokacin zai mutu ba sai bayan rana ta faɗi da daddare wato daren talata sai ya rasu to a nan ne wasu malamai suka ce imam bukhari kamar bai inganta hadisin ah, abdullahi bin amr ba shi yasa ya kawo hadisin mutuwar ranar litinin kuma ya zanto daga cikin falalar da ya yi istinbadi cikin magana sai ina bakar cewa ita ce ranar da Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a cikin game da zaɓa zaba masa a haife ta a cikin sa an sani cewa mutum ba ya da zaɓin kansa game da ranar da za a haife shi da ranar da zai mutu ba wanda yake da zaɓi a karan kansa ya ce ina so a haife ni rana kaza ina so mutu rana kaza a ce kuma a wannan ranar da ya zaɓa a cikin zai mutu wani abu ne a wurin Allah sai abin da Allah subhanahu wataala ya ga dama shi zai zartar to ka suka ce imam bukhari bai ga ingancin wancan hadisi na mutuwa ranar juma'a shi yasa ya kawo mutuwa ranar litinin ya kuma yi hujja da maganar sai na abubakar da yake cewa yana fata ya zanto ya rasu a cikin wannan rana da ya samu falalar dacewa da ranar da Allah ya tsaba manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu a cikinta kuma abin da yake ya tabbata a shari'a kuma ma'alum dirbe da tarora kowa ya san da shi cewa ranar mutuwar mutum kadai ba za ta cice shi wurin Allah kyawawan ayyukansa da kyakkyawan kudurinsa <clears throat> da kyawar aƙidarsa da kyawar alaƙarsa da ubangijinsa shi ne zai cece sa wajen Allah ko kowace rana baya da su a tsawon yaron rubuta ranar juma'a ko ranar asabar ko da ko litinin abin da ya yi na aiki shi ne Allah subhanahu wataala zai masa sakayya da su ba ranar da ya rasu a cikin ta ba wannan kowa ya riga ya yana jin wannan a ransa kuma wanda duk ya yi ba daidai ba ko dai ya mutu ba musulmi ba ko ya mutu da wasu laifuffuka ko ya mutu da zalunci ko wani abu babu shakka ranar mutuwarsa rana kaza ba za ta sa shi kenan ruwa ta sha wani abin da ya yi shi kenan ya tafi saboda ya mutu rana kaza wannan babu wani wanda ya taɓa faɗar haka ba wani malami ko wani masani da ya taɓa faɗar haka saboda haka mutum ya kokari ya kyautata ayyukansa ya kyautata ayyukansa to ko ba a wani lokaci mutuwa ta mutu da take shi wannan ba shi da asara insha Allah to sai wannan ne tambayar shi kuma yake cewa malam yana tuki da kasan flyover to wasu kuma suna saman flyover din su biya kan mashin sai suka fado akan motarsa to sai ya kai su asibiti ɗaya daga cikin su ma ya rasu to shi ne ke tambaye malam shin akwai azumi a kansa eh, to menene yayi na kuskure shi azumi yana hawa kan mutum idan ya zama to a mutuwar da aka yi ko kisan da aka yi akwai kuskurensa shi ne ake cewa qatlul khata'i wato kisan kuskure ba kana li mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'a saboda sai an samu kuskure ne ake maganar kafara ta ta abin nan ake maganar diya ake magana kafara amma idan ya zanto shi ba shi ne ya yi sanadiyar mutuwar ba haka kawai wani daga sama ya faɗo kan mota sai mutu ba cewa shi ne ya sanadiyar mutuwa ballantana a neme shi da diya ko kafara aka ba wata kafara a kansa yau da a ce akwai wani abu na kuskure da shi ma ya yi a sanadiyar kuskurensa mutuwar ta faru ko da ba kuskurensa ne shi kadai ba a ce yana da wani kaso na kuskure a ciki to wani shi ne za a ce ya yi kafara amma wanda ba shi da kowane irin kuskure ba a cewa ya kafara mutum ne wani ya zo ya daki da ya daki kofar gidansa ko ya daki garin gidansa ya mutu ya ce sai ya mai gidan ya yi kafara wanda ce masa haka ba ko ya aje motarsa inda aka saba aje motoci wurin da ake fakin kawai ya zo ya bugi motar ya faɗi mutu ya ce sai ya yi kafara sau da nan ba shi da wani abu na kuskure a ciki to sai na muke cewa da Allah na neman karin bayani game da ingancin hadisin da ke cewa ranar farko cikin watan zulhijja shine ranar da aka yafi ma annabi adamu ranar ta biyu kuma ranar da aka karbi du'ayin annabi yunus rana ta uku aka karba duwa annabi zakariya har zuwa da karshen hadisi wannan duka kwashe-kwashe ne ba hadisai bane na annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisai ba su san da waɗannan ba ba sa cikin littattafan hadisai sanannu da aka sani ba sa cikin sahihai ne ko littafan da aka kira su a siha ba sa cikin sunan ba sa cikin masanid ba sa cikin littattafai manya irin su al da aka yi da su wasu baito wannan tarkace ne na wasu wanda suke kawo su ba su da gurbi kwata-kwata a cikin littafin hadisai na musulmi abinda aka sani na falalar kwanaki goma shi wanda ya tabbata a hadisan da abbas da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanaki da Allah ya fi son kyawawan ayyuka a cikin su kamar kwanakin nan goma su shine wani hadisi da Bukhari ya rawaito hadisi ne tabbatacce sahihi shine wanda ya zo na falala amma kasancewar kowace rana a ce a cikin ta Allah yayi kaza rana ta biyu Allah yayi kaza rana ta uku Allah yayi kaza wannan duk tsare-tsare ne da wasu ba shi da tushe ba shi da inganci sai ke ce assalamu alaikum ya ce malam su ma'aikatan gwamnati ne ya ce to abokan aikinsa suna kara kudin kaya idan za su yi wani project da aka sa su ya ce misali abin naira dubu goma sai su ce naira dubu goma sha biyar ya ce to bayan an gama aikin suka raba musu sauran kuɗaɗen shi ne ke tambayar shin wanda aka raba musu aka ba su ya halatta a gare su su ta yaya za a abin da aka same shi ba ta kyakkyawar hanya ba kuma ya zama halal zama halal ba an ci amana an ringizan kuɗi an kan abin da yake shiri na gaskiya an kara wani abu kuma ɗauka a raba a ba mutum kuma ta yi tunanin da aka bashi ko haram yau abin da baka san sos ɗinsa ba kuma ya fito daga inda ake zaton zai zama halal to da shi ne za ka ce ka ce ba tare da sai an dora maka nauyin bincike ba amma in har ka san sos ɗin abin kasan cewa wannan ƙarin ne da aka yi wannan tushen ne da aka yi wa gwamnati dukiyar al'umma dukiyar da take hannun gwamnati ta al'umma ce ta duka jama'a ce shi da almanul am dukiya ce da allah ke kiransa malullah dukiyar allah ce saboda ka kasancewa daga cikin dukiyar al'umma aka kwaso wannan aka ɗauka aka raba muku kuma ka tambaya cewa ya halatta ka ce nan ba ya halatta saboda ka haramun ne ah, ka ci wannan an baka ka ce a za ka wannan saboda ga ta inda aka same shi su je can su da suka yadda su su yi rigima da al'umma na gobe kiyama a gaban Allah su je su ci amma kai ba za ka karɓi wannan ba to shi kuma yake ce malam wanda ya ci kuɗin gwamnati ba bisa ka'ida ba kuma yana so ya biya shin ya zai yi to ba ya san inda ya je ci ba da wanda kai kwasu kuɗin za ka mayar da kuɗin in akwai hanyar da za ka mayar da gwamnati gwamnati ta karba ta yi amfani da shi inda ya dace shi kenan in kuma kana tsoron ma'aikata ce za ka je ka kai wasu wanda ka bari ka san su waɗanda ba tsoron allah ba ne ba za su kai da kuɗin cikin ma'aikatar ba a ci gaba da yin mutane aiki da shi su za su cinye kana kuma tsoron ka ba su cinye to kana iya sarrafa su cikin abin da zai zama amfani ga al'umma kai wani abin da duka al'umma za su kubuta za su amfana da shi gina kwalbati gyara titi ko hanya ko ka gina masallaci ko gina makaranta ko gyara makaranta ko ka kai gidan marayu duk wani abin da ya ci ba wani mutum ɗaya ne al'umma ce ta amfana da shi sai ka yi wannan aikin da shi ba in ka san cewa a ma'aikatar da ka saci kuɗin in ka bayar akwai mutane masu tsoron allah da za su karba su mai da shi asusun ma'aikatar a ci gaba da yin mutane aiki da shi to haka yi wajen ba ka yi na'am wasu ne kice malam shin ya inganta cewar liman shi ne yake da haƙƙi na tare kama ba wanda ya kira sallah ba na'am shi ne ke da haƙƙin tare sallah liman shi ke da haƙƙin wannan shi yasa annabi sallallahu da salama sai bilal ya je ya gaya masa ya nemi izinin sa zai abin nan shi ladan abin da yake da shi shi ne ya ya kira sallah amma tada a shiga sallah wannan haƙƙin liman ne sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku tashi yake cewa sahabbai kan ku tashi har sai kun ganni na zo domin wani lokaci za su tashi tsaye kamar irin ka fito ka fito ka fito din nan ce za ta komo hatta ta rauni kan ku tashi sai kun ganni in na shigo to sai ku tashi ku ci gaba da zama har sai na shigo ku tashi sauraka liman shi ke da haƙƙin ya ce a tare ikama ba ba ladan ba abubuwa ne da yanzu da yake da kowa mutane yana kowa gaban kansa kowa yana ji ya isa saboda ka sai ka ga shi kansa liman din ana ana ba shi umarni ana faɗa da shi ma a ce ya makar jiya ya ƙara minti biyar saboda ka wasu sun tashi suna protestin cewa an shiga haƙƙinsu an kara musu ba hukumar shi suke ba ko kuma suke ba shi ba ya rashin lafiya ba mai kawo masa magani ko ya tsole ko ya kawo masa yana ce ne ba shi mai ji daɗi ba ashe da shi kenan an gama da shi amma kuma za a yi rigima cewa wai bai fito a kankari ba da duwansa abubuwa ne sababbi ba laifi liman idan yana da uzuri ya sa wani ya ce ya yi sallah ko ya sanar ya ce ko kuma ya ba da ka'ida ya ce in na ƙara minti kaza ba ku ganni matukuta da sallah wanda duk yana da haƙƙinsa ne amma bai bayar da wannan ba sai ku jira shi wanda yake jin yana da gaggawa sai ya fita ya wani guri ya sallarsa da wuri ya tafi da suna shi kuma yake tambayar sai hancin cewar sallar mai aure ta fita mara aure lada babu wani hadisi ingantacce da yake fifita wata ibadar marar aure eh, mai aure akan mai ta marar aure babu wani hadisi da ya zo akan fifita wata ibada sallah ko azumi ko wace irin ibada ta mai aure akan ta marar aure ba hadisi inganta ingantacce ba babu wani abu da ya inganta a wannan babin wanda da aka sani aure wani abu ne wanda yake da daraja yake da falala annabawa sun yi aure sun bar zurriya da yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aure ya bar abin ya hayyafa shi ma kuma ya kwadaitar da al'ummarsa su yi aure Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da aurar da waɗanda ake da su wanda suka isa aure duk wannan akwai shi wanda duk farala ce wani safa a ko ba ta fare ta zawace duk wanda yake da ikon rike aure to ya aure amma ba wai yana nufin cewa ibadarsa ta fita wanda bai aure ba wannan ba babu wani hadisi ingantacce akan wannan to sai wani shi kuma yake cewa tambayar sa ita ce ya matsayin wanda ake bi bashin sallah bai biya ba kuma ya tashi yayin kiyamul layli wannan mutumin da ake bin ka bashin sallah saboda ko ka bacci ko ka manta ka tuna misalin sallah ya ce wannan shi ne lokacin ta. ka tashi ka yi wanda shi ne kuma ka da wani abu na kafara ba wannan ba ita shi kiyamun laili ana ka ba shi ba ana kai kiyamun laili in ta kama kai kiyamun laili kiyamun laili zaman salaman kuma abin da ake ka ba shi wajibi ne da ka zarar ka tuna abin da ake ka ba shi ka tashi ka biya Allah subhanahu wata'ala ya fi san mutum ya kaddamar da farilla akan nafila Allah subhanahu ta'ala a cikin hadisin kursi ya ce ba ta karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min mafsaratuhu alayhi bawa na bai kusance da wani abu da fi so ba kamar wanda na farlanta masa wato farilla sai ka farilla ita ce farko da aka kai kokari ka sauke farali sannan ko sai kai na dudu haka ya dace to sai wani ita kuma take ce sun yi aure da mijinta ne kusan shekaru goma sha ɗaya ta ce suna yaya hudu kafin su yi aure sun yi yarjejeniyar ciwon za ta ci gaba da aiki to bayan sun yi auren sai ne alfarmar cewa ba shi da karfin da zai daukar nauyin ci gaba da wato fitarta ah, saboda haka sai ta amince suka ci gaba da zama haka to bayan sun haihu kuma ci gaba da daukar ɗawainiyarta ah. to shi ne ta ke cewa sai ta amince da ci gaba da zama da shi din to bayan sun haihu kuma duk wata ɗawainiya ta yaran su ma ita take ta ce daga da ta ga abin baya karewa sai take wato ta ce masa ya yi haƙuri da abin da Allah ya hore masa da surfa wa junansa asiri to sai ya ce ta ƙara haƙuri dai na neman hanyar da zai bi domin ya ci gaba da kula da su da ita da yaran nata sai ta yi ƙoƙarin fahimtar da shi a koda yaushe sai ya ta ba ta haƙuri ya kuma na ta mata cewa dan su ɗin yake ta ce to ta shiga har ciwon damuwa ya kamata, duk wani kuɗinta yadda ya shiga hannunsa to zai karkatar da shi zuwa buƙatarsa ta shi ta kansa ji ta sayar da dukkanin ta har filayen ta ma guda biyu da ta gada shi ma duk ta siyar domin neman jari to sai da wato yankunan ta ma duk ta siyar duk tun tarfa musu tsaye to malam neman aure yake yi a yanzu zai kara saboda kuɗaɗen da ya karba daga wurin ta kuma ya hana ta to shi take cewa malam za ta iya yi masa addu'ar Allah ya bi mata haƙin ta bisa zaluncin da ya yi mata tunda ta yi wannan abu ne domin ta taimaka masa shi kuma shi ya amfani da kuɗaɗen ta wajen ya ce zai kara aure ta ce yanzu haka a gidansu na gado suke zaune kuma duk wani gyara da ya taso sai da ita ce wa wannan gidan to galibi in ka ga an shiga irin wannan matsalar to an bar tsarin da allah subhanahu ta'ala ya gina auratayya ko zaman rayuwar aure a kansa allah subhanahu ta'ala ya gina rayuwar aure akan namiji ya ɗauki a nauyin iyalinsa ci da sha da sutura da wurin zama da magani duk wani abin da take bukatar rayuwa take bukata a dora shi akan namiji ne ta ce nafaka haka Allah ya tsara abin mace ta kula da gida ta kula masa da ta kula da nutsuwarsa da kwanciyar hankalinsa a gida ta kula da 'ya'yanta in tana da su ta kula da duk abubuwan da suka shafi gida da dukiyarsa da zai ajiye da mutuncinta duk ta kula da wannan shi kuma ya kula da ba ta waɗannan haƙoƙi nata na na ɗan adam da suke kansa a haka Allah ya tsara rayuwar namiji shi ne ke rike da ragamar gudanar da gida da nemo abin da duk ake bukata rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ma faddar Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim lace mazaje su ke sama da mata ke jagorantar mata saboda abin da Allah subhanahu wataala fifita sashin shi da shi akan sashi da kuma abin da suka ce na dukiyarsu biyu fi zuwa sa'atin min sa'atihi wa qadara alaihi rizqu fa liyun fi ma atahu Allah ce ko mai wadata ya ciyar gwargwadon wadatarsa wanda kuma aka ta arzikinsa ya ciyar gwargwadon da Allah ya bashi sauraka Allah su wata ala ya korawa namiji alhakin ya ciyar da matarsa ya shayar da ita ta zauna ita kuma ta kula da gida ala ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna jahiliya ta ula ku mata ku zauna a gidan mijinku ka kurka caba fita ado kuna fita kamar yadda matan jahiliya suke haka Allah ya tsara rayuwar dan adam saboda wani lokaci bujirewa dokar Allah ko kuma daukar wani tsari da ya saba na Allah sai ya juya abu sai mace ta ce ita ma ta za ta fita aiki ta nemi na kanta ana zuga ta sai ta bar gidan mijinta ta tafi ta ma tana gogayya da maza saboda an ce ta je ta nemi na kanta kan ta zauna sai namiji ya ba ta zama baiwa karkashin sa waye waye to shi kuma a bisa fitira da ubangiji ya yi da cewa shi namiji yana so ya ga cewa shi ne da da iko da ragama da abin nan sai ya ga cewa to tunda har ya saki wani abu na shi na hakkinsa ya bar tana fita tana zuwa tana nema sai riga kyashin kuma gashi ta samu nata kuma sannan su ya ci da ita sai riga wannan kyashin duk da Allah ya dora masa alaki ya ci da ita ko da tana da shi amma bisa ɗabi'a ta dan adam sai ga cewa a to ai shi ma ta bacci akai ta zauna ne yasa ta tattara matsa sai ta fita to saboda haka sai ga ta ɗauki albashi watakila ma ya fa abin da shi yake da samu to ya kuma a cikin nashi za a ci ba nata ba to daga nan ne sai ka ga ah, abin nan rowar da take cikin zuciya da Allah ce wani yuka shuha nafsihi wannan shuh ya shigo shi kuma ciki to daga nan sai ga ya saka mata abubuwa ita za ta rikai ko a zauna a yi rabon abin raba daidai su waɗanda suka kawo wannan rayuwar su a nasu a nasu falsafar auren mace ce za ta da namiji tarayya ake yi ba tana shi ne ba wai magana ce ta wannan shi zai kula da wannan ba sai dai a haɗu a kula da juna haka haka su suka ɗauka saboda haka ko mai raba daidai ake da biya rabi in biya rabi in kudin abin hayar gida ne ke bada rabi in bada rabi in ya'ya ne muna da su guda biyu ki ɗauɗauyin karatun ɗaya karatun ɗaya za ka dole ta je ta nemo amma shi musulunci sai ya ɗora dukkan wannan responsibilities ɗin akan namiji wannan nauye-nauyen duk aka ɗora su akan namiji shi zai yi saboda haka kaga ita maganar ci ta tafi ta yi gogayya ta yi ta nemo ba ta taso ba to saboda haka lokacin da aka canza abin shi ma sai dawo wancan system din na na su masu wannan system din tafta tafta tafta da fita ma na fatina shi ne sai ka dan mun zo mu taimaki juna ne mu cuɗani juna to ki bayar in bayar ne ba magana ce ta ni kadai in ta bayarwa to a haka haka kuma dan adam da son zuciya sai ka ga daga baya ma yana neman ya janye ma jiki kwata-kwata ya bar mata komai a hannunta wanda shi ya abin da yanzu wannan take kokawa da farko ta fara bashi taimako a wasu wurare karshe ma ya janye gaba ɗaya ya bar mata komai a hannunta za ta bar 'ya'yanta ne su mutu ya san ba za ta yi ba dole ta na ga 'ya'yanta ba su zauna da yunwa ba dole ta da su za ta zauna ne ɗakin ta yana yoyo ruwa yana lalata kayan kanarinta dole ta tashi ta gyara ka komai ya riga ya sakan mata saboda tun farko an saki an saki layi tun farko an saki layi to wannan ita ce yawanci wanda suke matan da suke aiki suna karɓar kuɗi yawanci rigingimin su da mijinsu akan irin yawanci yawanci za ka samu cewa mazajen su ma sun kawo da kai daga wani abin da ke haƙƙi ne a kansu su yi sai tun da dai tana aiki kuma na san abin da take samu a wata to ba zan ɗauki kuma kuɗi ba ina kashe mata akan abu kaza akan abu kaza in zuwa ta yi asibiti sha aka rubuta ba guguna ta saya ba zai bayar mata da kuɗin ta ba zai cewa to ai tana da kuɗi ta saya gas ɗin ta ne ya kare tana girki ta ɗuro ba zai dawo mata da kuɗin ba yana ga cewa ai abincin an yi wataƙila ba lallai shi ya ci ba ma ita da 'ya'yanta su ci shi zai ci a waje to da irin wannan su suke haddasa rashin kyakkyawan zamantakewa tsakanin miji da mata za ki ga cewa inda zai auri wata ta biyu ita kuma ta zauna a gida zai kuma za ga ya koma yana kula da ita fiye da da ba zato saboda zai ce ita ba ta aiki ba ta samun komai dole ne shi ne mai taimaka mata har ma zai iya ware wasu kuɗaɗe na mata bi wata tana abin nan pocket money ne da ta sa aljihunta saboda bukatar da za ta iya tasowa duk zai iya yin wannan a bisa ɗabi'a ta ɗan adam amma wajibi ne a kan miji ya kula da matarsa ya ce yadda ita sa'o'in tana da shi ko ba ta da shi ba sharaɗi ba ne cewa sai mace ba ta da shi sannan miji zai ce da ita ko ta fi shi dukiya a ce ita ce take da dukiya ma ɗuɗuwa ƙila ma tana cikin masu kuɗin masu arzikin ƙasar amma shi yana cikin talakawan ƙasar to a musulunce shi ne zai ce da ya bai da ita ba ita ce za ta ciyar da shi ba in ta taimaka masa wani wani abu ne da ta yi da naɗin kanta ba na an tilasta masa ba amma musulunci bai ɗora mata ciyar da kanta ba ballanta na ɗora mata ciyar da shi shi zai ciyar da kansa ya ciyar da ita ya ciyar da abin da za su haifa wannan shi ne ka'ida a musulunci galibi sakin wannan layi na farko shi yake jawo ana samun ake samun tangarɗa irin wannan kuma ake samu da yawa daga cikin gidaje suna rujewa saboda wannan shi yasa har kullum masu hankali masu tunani suke ta kokarin su nuna wa mace cewa idan tana samun ci da sha da kulawa a cikin gidanta to ta haƙura ta ce za ta fito a ita gogayya da ita a ita rigima da ita ta yi karatu na haka sai ta sai ta fita ta nemi aiki ita ma dan ta zama tana contribution to dan contribution shi yake koma ya zama contribution ne akan rusa gida da ce ke ba ki ba da contribution a gida ki kawo wani abu da mijinki za ki sauke masa wani nauyi da sauransu to nan aka samu isan zuciya sai ya janye jikinsa sai ya janye jikinsa karshe bar mata gidan kuma daga nan sai a fara takun saka sai a fara musanyen maganganu shi kenan daga daga lokacin ma gida sai kaga ya rushe zamantakewar aure ta lalace saboda ka maganar dukiyar ki da kika bashi aro in aro kika bashi in in ah, ah, ah, bashi kika bashi yana da haƙƙin ki nemi da miki da dukiyar ki in kuma ya cinye miki to babu shakka ya ci dukiyar da ba tashi ba kuma zai biya ko da ba duniya ba zai biya da kyawun ayyukan sana da gobe kiyama amma idan kyauta kika yi masa kin riga kin bashi a matsayin kyauta ba ki da haƙƙi ko ki ce ya zalunce ki ko da aure zai yi ko ba mai zai yi ba ki da haƙƙin ki kira abin zalunci Allah bai haramta masa auren ki ba bai haramta masa yin wani aure ba dan ke kina kina karkashin sa baya kula da ke ba haramu ba da ya aure wani abin da yake na haƙƙin ki yana da a sa kuma Allah subhanahu wa zai tambaye shi ki a sa amma kuma wancan aure bai zama haramun ba a kansa ya kamata ki bambance kowane abu zaman kansa yake aurensa zaman kansa yake cutar da ke da yi zaman kansa yake mutum ne ya saci riga ya sa a jikinsa kuma ya je ya sallah sallarsa tana nan a matsayin sallah ya yi ta matukar da ya yi zo da rukunanta da wajibanta musallarsa ta yi rigar da ya sa ta ya sa ba cikin kuma alhakin yana nan a wuyansa ko mutum ya kwace gidan wani kuma ya kasar sallah a gidan a ga sallolinsa suna nan amma gidan da ya amfani da shi ba bisa haƙƙi ba kuma da rashin haƙƙin yana nan a wuyansa saboda haka jihata ne fakata ne aurensa sahihi ne ya aure ba wai bai inganta ba amma kuma haƙƙin kira ya ci yana wuyanki wannan idan ya zanto bashi kika bashi ba kyauta kika yi masa ba amma in a karan farko cin kyauta kika gaba bashi taimako kika gaba bashi to ba ki da haƙƙin ko ce da miki da abinki to sai wannan ita ma dai maganar kan auren ne take cewa su bi ne a wurin mijinsu ta ce tana da yaya hudu amaryarsa kuma tana da yaya uku ta ce kuma ba shi eh, ɗaya ce wato eh, tana da yaya uku ɗaya ce ya yar mijin nasu biyu kuma ba shi ya haife su ba ta ce ubansu kuma yana nan da ransa ta ce to amma idan ya tashi komai zai ba su sai ya rika raba musu daidai wa daida shi take tambayar shi hakan daidai ne ko kuwa za ta yi magana abin da ake bukata shi ne miji ya ba mata matarsa kifaya wato abin da zai ishe ta da yayanta ya ba ta ci da sha da kulawa gwargwadon abin da ke hakkinta ne in ya ba ma wata da suke tare sama da haka wannan ba hurumunta ba ne ta ce an cuce ta cutar da za a yi mata shi ne a bata kasa da abin da ya cancanta a bata tana da 'ya'ya hudu a ta ga ta ita ta biyar a bata abin da ba zai wuce mutum biyu ko uku ba sauran kuma ba su abin da zai waccan kuma ta kaɗai ce ya bata mutum abin da ya kai na mutum biyar to anan bai ya yi ba wannan in wancan ya kyautata mata wannan kuma ya yi mata rashin adalci saboda Allah zai kama shi da wannan gazawar ko da wannan kasawar da ya yi ta ya ba matan nan tashi haƙƙinta cikakke amma idan tana da 'ya'ya hudu yana ba ta abin da zai ciyar da 'ya'ya hudu da ita ta biyar waccan kuma ita kaɗai ce ko su biyu ne yana masu abinci mutum biyar wannan ba cewa ya yi zalunci a nan don mai nan ya bada daidai wa daida ba cewa ya yi zalunci idan kawai ce wacce ya kyautata mata kari akan yadda ya wannan kyautatawa wannan kuma babin kyautatawa ko ba an kama mutum da laifi ba ne ko ya yi ba daidai ba sai dai kawai ana so a yi masa nasiha ta ɗan ja hankalinsa saboda a samu kyakkyawan zamantakewa shi ne yadda ya kyautata ma waccan yadda ma ya kyautata mata amma ba wanda zai ce a shari'ance ya saba wa Allah inda za a kama shi da sabon Allah ya bata ƙasa da bukatarta tana buƙatar abinci mutum biyar ya bata abinci mutum biyu ko uku to wanda ya cutar da ita amma kasancewar ya ba mu wancan daidai da yadda ya bata wanda ko ba ba laifi ya wa Allah ba illa iyaka dai a ce idan saboda ka samu kan gidanka ya haɗu ka samu kwanciyar hankali kai ma ka a shiga ta zin gangaru to ka kyautata musu gaba ɗaya wace da ya cancanta. sai ne yake cewa malam mutum ne yake aiki a ƙarƙashin wani babban ma'aikaci idan an zo wajen sa neman sa sai ya rika cewa baya nan ko kuma yana bacci alhalin kuma yana nan kuma idan sa ne to shine yake tambayar suna bin umarnin sa su faɗa hakan to amma malam za a kama su da laifin yin karya su to mai sunan abin da suka yi shi karya ita ce ka bada labarin da ba haka ke ba al-ikhbaru bi al waqi abin da yake akwai ka bada akasin sa shine ake kira karya shine alkalin yana nan ka ce baya nan ba ba gaskiya kai kai da sa aka ce ba a sa ka kai laifi kuma ka karba kai laifi eh, eh. ya ce ya ce na ce ya ce ya ce in ce baya nan don kai kamata ka ce ya ce in ce baya nan to kaga nan gaskiya ka faɗa da ka jingina abin zuwa kansa amma in kai ka ce kai baya nan alhalin yana nan to ya ce ka ce baya nan to ka faɗi ƙarya ya sa ka kai ƙarya kuma ka yi ƙarya to sai wannan take cewa ita tana cikin wani group na wani kamfani da suke suka kaya to idan suka saka ta kan dauka ta dora akan status ɗinta da wasu sukan gani suna so to ita kuma idan suka gani suna so sai ta siya kayan da kudinta eh, sannan ta siyar musu to shi take cewa sai karshen wata su kuma sai su biya tana ta kuma shi take tambaya wannan tsarin da take yayi eh, kafin an samu ka eh, akwai abin da malamai suke kira tauriya kai magana mai harshen mu. za ta ɗauki wannan ma'anar ta ɗauki wannan ma'anar in kana da yadda za ka yi dabara ka yi masa magana mai harshen dabo ka yi ka fito karara ka ce masa baya nan ba kuma ka ce yana nan ba sai ka yi masa sai ku rabu akwai yanzu a hausar wasu yanki misali wani ya tambaya ya wani yana nan ka ce ba na ce ba kaga ba na ce ba ba na ce yana nan ba na ce baya nan ba ba na ce ba a hausar wasu an sace ka bayar ma'ana baka sani ba amma kalma ce tana iya ɗaukar harshen dabo ma'ana ba za ka ce yana nan ba ba za ka ce baya nan ba a hausa wani yanki ba na ce ba na ban sani ba saboda haka kaga <clears throat> kana iya yin tauriya in akwai wata hausa da za ka yi amfani ita kaga ba za ka iya fitowa ƙarar ka gaya masa gaskiya cewa wannan abin da yake sa ku ba daidai ba ne to sai ka ƙirƙiro wasu kalmomi da su yi ba da harshen dabo sai ka yi amfani da su sai ka fidda kanka daga cikin matsuwa wani kuma tabbai ta gaba mai tunani take cewa ita suna cikin wani group ne na wani kamfani idan suka san kaya sai ta dauka ta dora a status dinta idan wasu da gani suna so sai ta sa kudin ta siya ta siyar musu idan ta siyo ta siyar musu su kuma sai karshen wata suke biyan ta nata kudin su waɗanda suka siya da shi take tambayar hakan da take yayi eh, in dai har ba karɓar kudin su za ta yi ba da kudin ta za ta sayo eh, wannan babu laifi abinda ba a so ki karɓi kuɗinsu sun ga kayan da ba naki ba na wasu ne daban su suke sayarwa ko ba wai sun baki wakilci ba ne ba su baki dillancin kayan ba kawai da kin gani ne kin ɗauka kin sa ke ba kina talla to idan suka baki kuɗi ya ce to ai ga kuɗinsu na ajiye amma zan ɗauki kuɗi na aji su wannan ba dabara bace da na ta ke a shari'ance da watakila ta ce ta karɓi kuɗinsu amma mata ya amfani da shi kuɗin wannan ba shi wanda ta ajiye shi daban ta ɗau daga cikin kuɗinta wanda abin da an gudu ne ba a tsira ba matukar kin karɓi kuɗinsu akan abin da suka gani ba naki ba shine ciniki illa iyaka yanzu jira suke kawai ki kawo musu amma ciniki ya riga ya tabbata sun gani sun ce suna so sai kin faɗi su farashi sun baki kuɗi kin karɓa ciniki shine a shari'a ta hana amma sun gani suna so su to ya bari ku bari ina na sun ka ba ku sai muku wannan ya halatta saboda ka in ba ta karbi kudin su kwata kwata har sai ta sayo sannan ta karbi kudin su ta ba su to wannan ba ita ce masu karshen wata suke biyan ta mata su ne ta to shikenan wannan ba matsala to ne ke tambaya cewar wucewa ta gaban mutum idan yana sallah shiga hukuncin su ɗaya ne da wanda yake yin sallar nafila eh da nafila da farilla duk ɗaya ne ba bambanci ba a wucewa ta gaban masallaci daidai inda tsakanin daidai inda sutura ana sa sutura a tsakanin masallaci da da da suturarsa ba tafi mamar sha ba wato gurin da ta bishi abin da wata abin nan bai dai fi ɗali uku ba bai fi ɗali uku ba tsakanin inda za ke sa sutura da inda ake sutura to wannan ɗan tsakanin shi aka hana wuce ta gaban mutum a wasu suna fahimtar kama ce ka a wuce ta gaban masallaci ana nufin gaba ɗaya gabasin bin tazarar da kuke da shi ba haka ba ne akwai inda yake sa sutura da inda yake sujjada suturan nan ba daidai inda suke sujjada ba akwai ɗan tazara tsakanin sutura da inda yake sa goshinsa to wannan gudun shi aka hana a wuce ta gaban masallaci amma inda tazara tsakanin inda yake sa sutura da kai shi da za ka iya wucewa wannan ba a cewa ka gitta ta gaban ta gaban mai sallah wani shi yake tambayar mala idan mata za su yi sallah a jam'i kamar tsawon su ya kai wajen guda goma a ina ya dace limamiyar ta tsaya a tsawon gaba ko kuwa na baya kasancewar an ce tsawon mata na baya ya fi alfahari a ba dai da baya ba a yi su ne su ne ka za ta tsaya a tsakiyar su ma'ana ba za su a tsawon gaba amma a tsakiya ba wai za ta shige gaba can ta ja su ba wani shi mai kacce malam ne ne hukuncin amfani da man bleaching da nufin cire kuraje ba wai don sauya kalar fata din ba yace ana shafawa ne na kwanaki kaɗan da zarar kurajen fuskar sun fita sai a daina eh, idan idan a yi amfani da abu ne a matsayin magani ba zai zama haramun ba zama da an shafa a gurin wani kurji zai mutu wannan babu komai don an yi amfani da shi a nan an shafa abin ya mutu kurjin ya mutu dole shi kuma yake cewa malam ya kasance yana roƙon Allah ya biya masa wata bukata tasa amma har yanzu dai shiru shi ne ke tambayar shin akwai wani abu ne na biyayya ga Allah da zai iya yi sakamakon yana son bukatar su tafiya to wannan cewa har yanzu shiru kuskure ne ya kasancewa shiru bukatar ka akwai bukatar ka kai ta zahiri akwai wata bukatar ka ce amma baka san da ita ba Allah kuma ya biya maka da wannan bukatar da baka san da ita ba kuma kana cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa bawa in yi addu'a musulmi in yi addu'a ko dai Allah ya biya shi abin da ya roka ko Allah ya kade masa wata kaddara mummuna da wannan addu'ar ko Allah jinkirta masa sakamakon addu'ar ya bashi ta ranar gobe kiyama kaga ukun nan da ɗaya zai faru ko dai abin da ka roka ka samu wanda shi ne zahirin kai abin da ka sani na wannan kana son abu kaza na son ka mallaki mota iri kaza Allah ya baka kana son ka mallaki gida Allah ya baka kaga wannan wani abu ne na zahiri da kai kake hari kuma kai shi ka sani amma akwai wata kaddara watakila mummuna da take niyyar fada maka a dalilin addu'ar da kake yi din nan Allah yake ganin Allah ya ga cewa da ya baka abin da ka roƙa wacce kaddara ta fada maka ya kare ko ka daga wacce kaddarar ya hana ka wannan abu kai kana cin shiru ka sani me Allah ya kare maka wanda ba dan wannan addu'ar taka bada da ya auka maka da kuma ya auka maka ko ka samu wancan abin ba zai amfani ka yanzu kana san ka samu ka samu motar hawa misali amma ubangiji ya yi wata kaddara da za ta iya fada maka ka rasa kafafuwa ko ka rasa hannaye ko ka rasa ido me motar za ta yi maka za ka ma da sama da wannan motar ko da wace ka ci gaba da zama da kafa ko da idanka sai Allah ya kare maka wannan kaddarar muna da addu'ar da kake yi kaga bai dace ka ce wa Allah shiru ba ya kai ka san shiru sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana karba wa dayan ku addu'a matakar bai garaje ba sabai suka ce wa garaje ya rasulullah ce rika cewa Allah na roke ka baka ansa ba yana daga cikin mawalin sijaba daga cikin abin da yasa Allah ke kin karba addu'a ma mutum ya ringa cewa ya yi addu'a ba an sa masa ba bai san me ubangiji ya shirya masa ba bai san watakila abin da yake roƙa a bashi ba wata musiba ce in ya same shi za ta faɗa masa Allah ya hana shi abin da ya kare shi daga wannan musibar amma shi a nashi tunanin sai yake ganin ba a yi masa abin da yake so ba ya kamata faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa kutiba alaikum wa huwa وأسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كنا إيه بكأب أبو الحديث شيني الهيري قريبكم وأسى أن تحبوا شيئا كنا إيه سن ونأب وهو شر لكم الحديث شر قريبكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا ليسني كوبك sani ya kamata wannan ta zama ka'idar mu ce a rayuwarmu abinda muke muke ki kan mu rika dauka cewa sharri ne tana wa alheri ne a cikin sa abinda muke so kan mu dinka dauka cewa lalle shi ne alheri tana wa sharri ne Allah ya sani mu sani ba sauraka dan adam inda zai rike wannan a matsayin ka'ida to da ya sallama wa Allah komai ya shi ya rika ganin abu kaza yake so bai samu ba don haka ya rasa alheri baka sani ba ta yi wa huwa sharrun lakum abin da da kake so sharri ne Allah ya raba ka da shi ba na san abu kaza kuma gashi ya faru ta yi alheri ne kai ne kake zaton sharri daga ƙarshe za ga alheri ne to haka rayuwa take a rayuwar musulmi ya kamata ta kasance amma mutum ya daina jin cewa wai yana addu'a ya ji shiru ko har yanzu ba an sa masa ba wannan magana da mummuna da zato ne ga Allah subhanahu wataala da suna ke cewa malam kamar yadda ya zo a sunna manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'o'i da shari'a na kusan dukkan komai shi mala ko wata addu'a da mace take tsakanin wato tsananin bukatar miji na gari za ta yi ko yana halatta mutum ya roki Allah yana son bukatar sa tafiya da gaggawa shi ne zuba garin da muka yi da muka gama addu'a da take Allah subhanahu wataala yana ansa addu'ar wanda ya shiga matsuwa amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wane ne wanda da yake ansa wa wanda yake cikin matsuwa addu'arsa idan ya roƙe shi kuma ya yi masa damuwa Allah shi yake wannan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu damar sanda muka je bukatuwa kullum kuma cikin bukatuwar nan muke mu roƙe shi qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roƙe ni an samu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni kusa nake ina ansa addu'a mu addu'a in roke saboda haka mu ji nan tar addu'a mu je ta addu'a ibada ce ko da baka samu wani abin da kake bukata a nan take ba wannan addu'a da kake lada kake samu ibada kake wa ubangiji subhanahu wataala da ladina sabiru al ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin annabi yake cewa al ibada addu'a huwa al ibada addu'a shine ibada to ibada ce saboda ka ko ba komai ba addu'ar da kake yi kana samun ladar wannan addu'ar shi kansa wannan alheri ne da baka san yawansa ba baka san iyakarsa ba babu wata addu'a specific da aka ce wannan ita ce addu'ar mace mai neman aure babu wannan amma kofar yin addu'a shine ka roki Allah da sunayensa masu kyau wala walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha lana da kyawawan sunaye ko sunaye mafiya kyau Allah ce ku roke shi da su kana iya roƙon Allah da sunayensa Allah ina roƙonka da sunanka mafiya kyau ina roƙonka da kai ne mai azarta kai ne mai bayarwa Allah kai ne mai rahama kai ne mai tausaya wa bayansa riƙe shi da sunan da yake mafi kyau sai ki faɗi buƙatar ki Allah ka bani miji na ƙwarai Allah ka bani miji na gari Allah ka bani wanda zai kula da ni Allah ka bani wanda zai tausaya min a rayuwa ta dora ni akan daidai ki ta faɗar wannan ita ma addu'a ce ki haɗa da sunan Allah sunayen Allah mafiya kyau ya hada da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a farko a tsakiya a ƙarshe gwagwarin yadda kika samu dama ki tashi ki salloli cikin dare ki daga hannu ki addu'a ki azumi ki daga hannu ki addu'a duk wanda yana daga cikin abubuwan da idan bawa yayi to ubangiji subhanahu wataala ba zai bar addu'arsa ta tafi a banza ba ubangiji zai masa sakayya akan wannan to sai wani tambayar ita kuma take cewa malam shin zikiri da addu'a abu ɗaya ne ko kuwa daban daban zikiri shine ambatan Allah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan duk sunan sa zikiri addu'a ko shi ka roki bukatarka duk da dai su dukkan su addu'an ne ta fuskar shi zikiri du'a du'aul ibada ne addu'a ce ta fuskar ibada domin kana yi ne domin ubangiji maka kyakkyawar sakamako kana ambatan Allah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ubangiji ya saka maka da gidan aljanna da dashen aljanna da ni'imar aljanna da wannan zikirin kaga shi kansa zikiri kamar roƙo ne kake yi ta hanyar yin ibada ga Allah subhanahu wataala ta kuma wacce du'a'ul mas'ala kai tsaye kana ce Allah ban kaza ko Allah da bani abu kaza mara kyau ko Allah ka hada ni da kaza na alkhairi wannan shine bambancin su amma dukkanin su addu'a ce wani addu'a ta ibada wanda kuma addu'a ta zikiri to sai nake ce assalamu alaikum malam yace tun yana wani yake daukar biredi a gidan biredi domin siyarwa yace wasu lokutan manajojin gidan biredin su kan manta ba su karɓi kuɗin ba shi kuma yakan riƙe waɗannan kuɗaɗen to yanzu an kai kusan kimanin shekaru bakwai rabansa da tallan biredin kuma abin yana matukar damun sa ne ke tambayar malam ya hukuncin wannan hukuncin duk wanda ka zalunce shi ka rike kudin ka bayar masa da haƙƙinsa sa shine hukunci da farko shine abin da ke wajibi a kanka duk waɗanda ka san kayan mu'amala da su ka san zaka za ka same su suna nan da nan suka kai musu abin da ka rike musu na dukiyarsu ko su ce sun yafe maka shi ke in ba sa raye ka nemi magadansu ka mayar musu da dukiyarsu ka mayar da dukiyar zuwa ga magadansu da cewa kuma abinda ka yi na cutar da su kuma sai ka yi ta istighfari kana neman gafarar Allah domin haƙƙin su ba zai salwanta ba bayan mutuwarsu mu idan ka cuci mutum ka ɗauki haƙƙinsa ba ka mayar masa da haƙƙinsa ba sai bayan mutuwarsa ka kai wa magadansa wannan ba zai sarai da haƙƙinsa ba shi cutar wanda kai masa ya tafi da ita lahira wataƙila yana buƙatar kuɗin da ka hana shi har ya mutu sannan ka ɗauka kai magadansa wannan ba zai sa tsakaninka da shi ta ƙare ba za ku gama gaban Allah sai kuma wani abu na rahamar Allah na ceton ubangiji ne zai kwace ka gwargwadon irin kyawun ayyukan da kai da gaskiyar tubanka su kuma waɗancan da kai musu da haƙƙinsu haƙƙinsu ne don da zarar mutum ya mutu dukiyarsa ta zama ta magadansa za ba za ka ce mutum da akwai rigima kes da ni da shi a lahira to ba zan ba su ba tunda da kes ba zai kare ba ina ba su a'a za su zama biyu ne da su da shi saboda su bayan mutuwarsa kuma dukiyar ta zama tasu ce mallakin su ne mamaci da zarar ya bar duniya an zana ransa to dukiyarsa ta kuma ta magadansa ne saboda haka yanzu haƙƙin su ne a hannunka su kuma in ka hana su su kuma kuma za ku gamu da su can gaban Allah saboda haka sai ka rage ka warware da su a nan duniya shi kuma ka ci gaba da istighfari da tuba in aje gaban Allah kila ka samu wani ceto na ubangiji duba da kyakkyawan kudurinka da kyakkyawan niyyarka da ibadar da kai da isa istighfar da kai Allah ya kwace ka a hannunsa shi ne ke cewa assalamu alaikum malam mutum ne ya taba daukar kudin mahaifinsa ba tare da sanin mahaifin ba shi ma yana daya daga cikin wato daukan hakkin mutane ya ce amma daga baya ya yi wa baban nasa abin da ya ji daɗi sai yake ce masa ya yafe masa duk wani laifi da ya taɓa yi masa shi ne ke tambayar shin har da wannan laifin kuɗin nasa da ya dauka ba tare da ya sani ba ko kuwa sai dai sake neman afuwarsa kan wani laifin irin wannan neman afuwa a dunkule ba ita ce neman afuwa ba kawai ka ce wani na yi maka laifi ka yafe mu bai san wani irin laifi kai masa ba ko cewa ne ka san zaman ta kewa irin wannan dole zan bata mun zan bata maka nan har dan Allah duk abin da zai maka ba kyau ka yafe mu to ba zai taba kawo cewa kudin sa ka riga ci ba zai dauka dai ko watakila ka gaya masa wata magana mara kyau ko kayi da shi a wani guri bai sani ba irin wannan abubuwan haka zai kawo wanda shi ma a ransa watakila yana jin ya yi maka aiki kai ma irin wannan to sai ce na yafe maka ni ma da Allah ka yafe mu amma ba zai ka cewa wata amana da ka ba shi ba ya ci ta ci na haka irin wannan rufa-rufan ka ce wanda ita za ka nemi eh, al-istihlal daga eh, abin da tahallul daga al-mazalim babu ka ce za ka kubuta daga zaluncin da kai sai ka fito ka gaya mutum ga irin nau'in abin da kai masa in dukiya ce ka mayar masa ko da baka gaya masa ba cewa ka taɓa kuɗinsa to ka samu hanyar da kai ka mayar masa da hankinsa kamar yadda bai sani ba sanda ka ɗauka to bai zama bai sani ba sanda ka mayar in ana gudun kada alaƙa ta lalace ko ta abin da zumunci yanki amma dai ba za ka yi wannan dunkulalliyar magana ba kai ba inda za a yi maka haka ba za ka yadda ba ce wani zamantakewa ku da shi abokinka ne yana ta cutarka yana ta cinye maka kuɗi kuɗaɗen ka yawa sun zo yana riƙewa baya baka haƙƙinka ya zo ya maka wannan daga baya ka gano ashe shiga shi abin da ya maka cewa zaka ya cuce ka ba za ka yafi masa to sai ga malam tambayar sai ta ce ya matsayin yin yarjejeniya da wanda zai kula mutum da gona wato aikin gonarsa bisa sharɗin idan aka kai ga amfanin gonar za a ba shi wani kaso na abin da aka samu kamar a ce dubu goma za a ba shi buhu ɗaya ba laifi ba laifi ka sa wani ya kula maka da gona ko yana shayar da ita ko yana gyara ta ko yana gadin ta akan bayan an yi noma za ka ba shi wani percentage na abin da aka samu a wannan babu laifi jama'a lallai saka da alkhairi.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 babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda yake mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da sassan da na kasance tare da kuma ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh